Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya ƙarin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata sai da Alternative Bank. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. mu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na sauya tsarin tafiyar da rayuwa kashi na biyu wanda The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. A yau za ku samu duk waɗansu bayanai da kuke bukata akan tsarin bankin musulunci, ta yadda yake amfanar da ku, da kuma yadda za ku iya amfani da tsare-tsaren The Alternative Bank. Kusan kowace rana muna fuskantar ƙalubalen zaɓin tsarin mu'amala ta kuɗi. Sau da yawa, muna yin tambayoyi ko neman shawarwari kuma a cikin amsoshin da muke samu muke buƙatar yanke shawara ɗaukar hanya bisa yin amfani da ingantattun bayanai da kuma yin la'akari da halin da ake ciki kan taimaka wajen samun sauƙi a ne sauya tsarin tafiyar da rayuwa ya shigo za mu yi ƙoƙari wajen amsa duk waɗannan tambayoyi tare da nuna muku wasu hanyoyi ta yadda za ku ɗora dukiyoyinku. ku A wannan makon za mu duba kan wasu keɓantattun abubuwa da ke tattare da bankin musulunci a matsayin wanda ya dace da zamani. Ina fatan kuna tare da mu. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The alternative Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata sai da Alternative Bank. an tsara tsara bankin da baya ta'ammali da riba don gina haɗin gwiwa ta hanyar samar da kima ga tattalin arziki raba asara da haɗakar kasuwanci da ci gaban al'umma tare da ɗaukaka arziki da masu ruwa da tsaki idan za ku iya tunawa a makon da ya gabata mun tattauna ƙa'idojin da ke jagorantar bankunan musulunci kada ka damu idan baka saurari shirin da ya gabata ba domin za mu waiwayi kaɗan daga cikin abubuwan da muka tattauna a shirinmu a yau. A ƙarshen shirin za ku fahimci abin da ake nufi da riba ko kuɗin ruwa yadda yake da kuma dalilin da ya sa ya kamata a rungumi tsarin bankin musulunci. Zama mu yi duba a kan asara har ma da hasashe da rashin tabbas a cikin mu'amaloli da yarjejeniyoyi. Kada ku damu. za mu yi muku bayani filla-filla a cikin wannan shiri. Bari mu fara da riba. Mun ce riba ita ce, ƙarin wasu adadi na kuɗi akan kuɗin da aka karɓa ko aka biya akan kuɗin rance ko aro. Barbar ka'ida a tsarin bankin musulunci shine ya hana bayar da riba wato kuɗin ruwa ko karɓa. Saboda hakan baya samar da tsarin tattalin arziki na gaskiya da aka samar a kasuwanci. ana kallon wannan a matsayin hanyar da bata dace ba da kuma rashin adalci a tsarin samun kuɗi maimakon haka bankin musulunci ya karfafa haɗin gwiwar kasuwanci da kuma ma'amala a matsayin hanyar samar da kuɗi the alternative bank na fuskantar ma'amalar banki ne kamar kudaden kadara bisa ka'idar saye da sayarwa mai sauƙi. kuma mu sani cewa farashin siyarwa ya haɗa da riba wacce aka sanya hannu tun da farko a farkon ciniki shi kuma ɗaya tsarin bankin da aka saba kawai kuɗin ruwa yake kallo ana yin amfani da kuɗi wajen samun kuɗin ruwa abin da kawai wannan ke nufi shine kuɗin ruwa na farawa ne tun daga farko kuma ya ta hawa abin da wannan ke bayyanawa shine ba za ku iya tantance ainihin nawa ma'amalar kuɗin za ta cinye a ƙarshen hada-hadar ba. A wannan tsarin bankuna da aka saba kenan. Sai dai ba haka abin yake ba a The Alternative Bank. Abin da kuka bukata shi za ku samu. Ba kumbiya-kumbiya, babu wasu ɓoyayyun kuɗaɗe, babu ƙare-ƙaren haraji. A gaskiya babu wani abu rikitarwa a cikin sa. Ina fatan kun fahimci dalilin da suka sanya ya kamata ku kasance a wannan tsarin. Idan bankin musulunci na nufin ba za a karɓi riba ba kuma ba za a bayar ba. Hakan na nufin idan ke ma aka sanya kuɗinka a bankin musulunci ba za a karɓi kuɗin ruwa ba. To tambayar a nan ita ce, ya abin zai kasance kenan? Ta yaya kuɗin zai haɓaka? Saurara ka ji, gaskiyar ɗaya ce babu ɓoye-ɓoye. A tsarin bankin musulunci ana saka kuɗinka na ajiya a halastacciyar hanyar kasuwanci da haɓaka tattalin arziki na gaske. Abin da aka samu sai a raba. Wannan shi ne cikin sauƙi. Lokaci ne da zamu mu ɗan numfasa tare da ɗaukar sako daga The Alternative Bank. Shiri na sauya tsarin tafiyar da rayuwa. Zan ɗora bayan mun karɓi wannan saƙo na talla. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske? Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na ɗan cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me? Ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina buƙatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji da tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Moriya biyan bukata bukata sai da alternative bank idan yanzu ka kunna akwatin rediyonka ba mu yi nisa ba ta cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da alternative bank ke kawo muku ya zuwa yanzu mun warware muku menene riba ko kudin ruwa da yadda yake aiki na tabbata dukkan yanzu mun fahimci hakan ko to yanzu bari mu duba akan ganganci rashin tabbas hadari da kuma caca wasu tsauraran abubuwa da bankin musulunci ya haramta ba musulunci ba sa mu'amala da kuɗaɗen ruwa an kafa su ne bisa ka'idoji na adalci da kyakkyawar mu'amala hakan ta sa tsanganci da rashin tabbas a cikin kasuwanci da ma'amaloli domin irin waɗannan na iya haifar da rashin adalci tara da dukiyoyin wani ɓangare ko duka ɓangarorin guda biyu ana baiwa ɓangarorin da ma'amala ta shafa isassun bayanai game da duk wani ciniki da aka fara a the alternative bank za mu yi muku hidimar da ta dace ne idan kuka san ainihin bayanan ma'amalar kuɗaɗen ku. idan yanzu ka buɗe akwatin rediyon ka kana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda the alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku muna kuma tattaunawa ne game da keɓantattun tsarin bankin musulunci manufar da alternative bank da tsarukansa na banki da kasuwanci shine wayar da ku ci gaban banki na duniya tare da yin tafiya da ku don haɓaka tsarin hada-hadar kuɗi tare da mutuncin ku da kuma kimar ku a cikin tsari. idan kuna bibiyar mu sau da kafa za ku gane cewa the alternative bank na kallon abokan ciniki a matsayin abokan tarayya ba wai abokan ciniki kawai ba wannan ya kawo mu ga abu na gaba a tsarin bankin musulunci wanda shine raba riba wato samu da asara kun san abin da aka fi so game da tsarin bankin musulunci shine tsarin na tare da ku a yaushe wannan shine ne a tsarin bankin musulunci ana raba riba da asara tunda ku abokan mu'amala ne ɓangarorin da ke kasuwanci na ɗaukar asara a kasuwanci ga misali idan ka sayi kadara mai sayarwa ya cancanci samun riba abin da aka sanya saboda ya saka kuɗinsa wajen haɓaka tattalin arziki wanda mai saye ya yarda ya biya tun da fari akwai nau'ikan raba riba da asara a tsarin bankin musulunci kuma za mu ci gaba da kawo muku su a cikin wannan shiri idan kuka kasance da mu mun yi bayani da yawa kuma mun koyi abubuwa da dama bari mu ɗan shakata albishi idan muka dawo sai mu leka gari don jin ta bakin iyaye da masu makarantu wasu daga cikin matsalolin kuɗi da suke fuskanta dangane da tallafin karatu shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Shirin da ke baku duk wasu bayanai da kuke bukata don cimma nasarar ku ta rayuwa. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na sai shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan buƙatu. bukata sai da alternative bank kada ku sha'afa kuna tsaka a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda da alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku lokaci ne da za mu ɗauki maroyin mutanen gari don jin ta bakin iyaye masu kula da yara da masu kula da makarantu gami da bukatun kuɗi na ɗalibai. Tabbas, na san za ku ƙaru da ɗaya ko biyu a cikin tattaunawar, kuma tso da akwatunan rediyon ku sunana abdulkadir sani gambo nan idan yaro na zai tafi makaranta ina ba shi kuɗi saboda bukatu da suke tasowa a makaranta za mu ji daɗi sosai in aka ce akwai wani tsari a ƙarƙashin shi wannan banki na musulunci da aka buɗe wanda zai amfani shi su yaran da ba su kuɗin makarantar da biyan kuɗin makarantar su da kuma sauran abubuwa na abin da ya shafi karatun nasu sai wannan za mu ji daɗi kuma za mu yi farin ciki aka ce akwai wani tsari da za a fito da shi tsakanin bankin musulunci da dalibai da makaranta gaskiya za mu daɗi idan zai taimaka mana sosai gaskiya wannan abu ne wanda za mu yi farin ciki kuma wannan ci gaba ne ba ma na musulmai ba har da wanda ma ba musulmai ba saboda shi bankin musulunci yana kawo abubuwa wanda za ga ana samun sauki na abin da ya shafi hadis da ko transfer za ka ko na abu da shi ma ana samun su eh na shirya yan Allah da buɗe nawa asusun da ma wasu mutanen ba zan ba su shawara da ɗana shi ma zan buɗe masa ana ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank sunana dai ibrahim abdullahi a game da wannan banki da aka bude karkashin wannan banki da to wannan mu a wajen mu taimako ne daga allah ya zo mana ba ma daga bankin ba daga allah ne ya zo mana allah kuma ya tallafa musu ya buɗa musu kuma masu wannan allah buɗa musu ma allah ya mana ko a yau aka ce a buɗe mu za mu buɗe tallafa za mu buɗe wannan asusu ba wani wahala ba ne irin sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga the alternative bank gaskiya ba na jin daɗi sometimes cinikin ma yakan wuce mu sai dai yaro ya yi wani dan uwansa dalibi ya taimaka mar da wani abu amma irin wannan tsarin da ake kokarin a shigo da shi to zai taimaka eh a kwarai kuwa tun da sometimes iyayen yara ma sukan yi amfani da ni a wajen turo kuɗi kamar POS dina sukan turo wa ɗalibai kuɗi haka suna zuwa su karɓa in aka shigo da wani tsarin da zai yi POS ko kuma makamancin POS wannan ma zai taimaka kwarai da a kwarai ko zai taimaka kwarai ko zai taimaka musamman ɗaliban da suke wasu suna nesa wasu kamar iyayen suna yin nesa wasu yayyen ta kan hanyar turo da kuɗaɗe insha Allah zai taimaka Allah muna fatan insha Allah matsalar eh, network za ta kawo ƙarshe eh, sabanin shigowar saboda wannan shigowar sabon tsari Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullum ke cire min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata the alternative bank. The alternative wannan haka yake the alternative bank kun ga da tsohuwar hanyar amfani da banki the alternative bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa more kuɗaɗen mallakar kadara hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu tsarin biyan kuɗin karatu tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara mallakar mota da dai sauransu ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin alt domin morewa morewa biyan bukata sai da alternative bank Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. Lallai kam, an ji al'ummar gari, na san mun ji daɗin waɗannan batutuwa da aka tattauna da mutane. inda suka bayyana ra'ayinsu kan muhimmancin batutuwa da suka shafi dukiyarsu. Kuna iya danganta abubuwan da kunnuwanku haka ne? A The Alternative Bank muna jin zafin abin da ke samunku, kuma mun fahimci damuwarku. A wannan ya sa muka tsaya don samar muku da mafita. Gaskiyar magana game da The Alternative Bank shine ba ku mafita ga kowa da kowa, kama daga ƙwararru ‘yan kasuwa, masu sanya hannun jari da ɗalibai, in taƙaita maka abin bai bar kowa a baya ba. Akwai samfuri wanda muka kira da pocket file, idan kai mahaifi ne ko mai kula da yara ko mamallakin makaranta, to matso kusa da akwatin rediyon ka ka kuma ƙara sautin muryar ka. Pocket file samfuri ne na musamman da aka samar domin ku. asusun ɗalibi ne da ke manne ko haɗe da katin cire kuɗi wanda zai iya amfani a mazaunin katin shaida ta mallakar makaranta wato id card ta yadda aka haɗa tambayoyin makaranta da cikakkun bayanan ɗalibi ka ji daɗin wannan a matsayinka na mai makaranta ko a matsayinka na mahaifi ko ɗalibi akwai ma wasu saurari fiye da haka ga yadda yake aiki makarantu da ɗalibai da suka sanya hannu kan pocket file yana ba wa ɗalibai damar gudanar da ma'amalar kuɗaɗe na yau da kullum a cikin harabar makaranta tare da biyan kuɗi a manyan kantuna pocket fal yana haɓaka tsarin karatu a makarantu da ɗalibanmu wannan wani ci gaba ne iyaye sun daina damuwa game da cewa 'ya'yansu za su yarda kuɗinsu kuma suna makarantu ba su da damuwa game da hada-hadar kuɗi a harabar makaranta kawai ku aike kuɗi ku ta asusunsu na pocket fal a ci gaba da bibiyar su da sanya idanu akan yadda suke kashe kuɗin su. Abin gwanin sha'awa ko? Ku zo ku shiga a tafi da ku a wannan damar ta hanyar shigar da makarantarku da kuma makarantun 'ya'yanku domin amfanin gaba. Don samun ƙarin bayani game da Pocket File da kuma yadda yake amfani da shi kawai ku kira lambar waya kamar haka. Sifili ɗaya, bakwai sifili, sifili sifili, biyar biyar biyar. ku ziyarce mu ta intanet a www.altbank.ng. Pocket File na canja katin shaidar ku na ID kat ɗin ɗalibi zuwa katin cire kuɗi na asusun banki wato ATM card. Tsarin na da sauƙi matuƙa. Kawai abin da kake bukata shine wasiƙar amincewa daga makaranta da fom ɗin buɗe asusun ajiya. Yana da sauƙi, ga sauri, kuma ya dace da kowa. shiga a fara da kai a wannan tsarin ya ka ta hannu ta ishe ka da pocket file kowa zai samu duk wani abu masu makaranta ba ruwansu da kashe kuɗi wajen samar da katin shaidar id card da kuma haɗarin harkokin kuɗi a harabar makaranta iyaye za su iya samun kwanciyar hankali na cewa ba sa fargabar asarar kuɗaɗen kashewa tare da bibiyar yadda 'ya'yansu ke kashe kuɗi a makaranta. Ɗalibai za su waye wajen yin amfani da kuɗi yadda ya kamata tare da more tsarin matasa na The Alternative Bank. Makaranta da iyaye za su iya samun dama na tallafin karatu. Bugu da ƙari, The Alternative Bank a buɗe ke gudanar da mu'amalarsa. Hakan ta sa akan ɗora duk waɗansu bayanai game da shi a intanet a shafukan sada zumunta. Domin kasancewa da mu, sai ku tuntuɓe mu a kafofin sada zumunta kamar haka. A Facebook, a Alternative Bank. Haka abin yake a Instagram altbank.ng. Abin haka yake a Twitter a altbank.ng. Rungumu duniya tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank. sauraro ina fatan kun ji daɗin shirin namu na yau. A cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa. Mun tattauna akan keɓantattun wasu abubuwa da suka shafi bankin musulunci. Da yadda suke kyautata ci gaban rayuwa da tattalin arziki. Na yi imanin cewa kun amfana da waɗannan bayanai game da tsarin bankin musulunci. Don samarwa kanku mafita ta rayuwar yau da kullum. Mun gode da kuka kasance da mu har ƙarshen wannan shiri. Suna na Rabiu Ahmad Kofar masukar kuma ni ke jagorancin shirin a halin yanzu. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa. Kafin nan ku ci gaba da kasancewa da mu a dukkanin hanyoyinmu na sadarwa ta Facebook a The Alternative Bank ko a Instagram altbank.ng ko a Twitter altbank.ng. Shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Rabiu Ahmad Kofar Mazugal nake cewa kasance a shiri na gaba. Na barko lafiya. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke cire min ƙarin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai the alternative bank the alternative bank wannan haka yake the alternative bank kun ga jira a tsohuwar hanyar amfani da banki the alternative bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa more kuɗaɗen mallakar kadara hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24 tsarin biyan kuɗin karatu tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara mallakar mota da dai sauransu ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin alt domin morewa morewa biyan bukata Say the alternative bank.